Samun salwantar gwamman rayuka na 'yan Najeriya yanzu ba sabon abu ba ne, sai dai ta fuskar da aka samu salwantar rayukan ne kan nuna alhinin jama'a akan rashin da aka samu. Irin wannan sauti ne ke fitowa a wasu gidaje a garin gidan magana da ke karamar hukumar mulkin shagari a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda kwale-kwale ya nutse da matasa ya hallaka 29 daga cikinsu. Shugaban karamar hukumar Aliyu Dantanen Shagari ya ce dama mutanen garin sun saba tsallaka waɗannan ruwan suna gudanar da al'amuran su na yau da kullum illai dai kawai yanzu tsotsai ne aka samu. Duk yaran duk mutanen gari guda ne saboda haka daga baya tun da gidajen bakin gidaje ne ruwan ba ne suke gidaje ba tunda daga bakin ruwa inda abin ya faru mun zo mun isko jirgin da ainihin ya samu wannan matsala kuma daga nan mata kasa ƙasa muka tako zuwa shi gidan mai gari hmm. inda yake nan na an ka tattara gawakin. Gwamnan Sokoto Aminu da Tambol ya ce ya kaɗu matuƙa da samun labarin wannan ibtila'in. Wannan ba ƙaramin abin alhini ba ne da kuma tausayawa a kan wannan al'amari da ya faru ga waɗannan bayan nashi kuma babu shakka ya girgiza mu kwarai da gaske mun samu tabbacin mutum 29 23 mata shidda maza kuma an samu mutum shidda wanda Allah ya kubuto su daga cikin wannan al'amarin su suna nan da rayukansu wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da aka samu a karamar mulkin shagari da ko a farkon watan yuni na shekarar bara an samu irin haka a garin ginga inda mutane goma sha uku suka hallaka kuma gwamnatin jihar ta ja kunnen jama'a a wannan lokacin akan a ka'idar shiga kwale-kwale har ta yi alwashin samar da riguna na kariya ga masu shiga ruwa to sai dai na tambayi shugaban karamar hukumar mulkin tasha gari akan wani hali ake ciki na kula da kare rayuka masu shiga kwale-kwale hmm, to gaskiya har yanzu sai dai mu namu mataki mun dan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa da suke operating harkar overloading da speed da sauransu ba speed duk mun mataki game da wannan eh kuma gaskiya an sa ido ana kula masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa dole ne mahukunta su kula wajen kare rayukan jama'ar su ta kowace hanya. Farfesa Bello Dodon Bada yana mai cewa. Da kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta in ta salwance ta tafi. wanda ko da ba a samu ɗaukaka ba saboda jirgi ya cika iyaka abin da ke ɗauka ya tafi ka yi hakuri. Hatsarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙumi rayukan 'yan Najeriya a sassa daban-daban na ƙasar kamar irin wanda ya faru a watan Mayu na shekarar da ta gabata a garin Wara na jihar Kebbi wanda ya hallaka rayuka fiye da ɗari ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.